kuma nan za mu tashi insha Allah a kirka wa'ancan annabawa da muka ambata wato ibrahim wa man zikiru abu da wa'anda aka ambata tare da shi ummatun al'umma ne kar karkala wa'anda sun wuce lahama ta duk abin da ta aikata na aikin alheri yana gare ta walakun ma ka kuma abin da kuka aikata yana gare shi wala ta sabu na amma kamin abin yankun ba a san bai kuga abin da sun kasance suna aikata saka zama mutum hutu da ayati ya gabata irin wannan a cikin aya ta dari da talatin da wa kurra an manya ta wannan abin da sun samu mutu da don karfafawa wa gajeren don kawo tawa amma umarni da abin da suka kuka muna da intikali bil aba'i na alfaharin da suka yi da uwaye wani intikali ala amalin da kuma dogaron su da aiki da uwaye wayan kana bana ka shewa wani yadda ya ko an yi sahara biyu to idan an wuri an ga wani abu da ya cancanta a yi alfahari da shi bana hannu a hauka biyu mu musulmi mu mun kai cancanta da wannan abin إذ إبراهيم إذ إسماعيل مقدم ذلك إسماعيل شيعة gabatarwa. ala Isaka, kai Isaka, wato shi isma'ila wanda annabin muhammad da shi yake da gare shi to yi wannan annabin shi ake gabatarwa ala a kai Isaka wanda shi suka biya gare shi aka ونحن على عقيدتهم كما نؤمن بس عقيدة وملتهم كما عقيدة فدعوة الأولية عن كما mu. Da cewa mu an na farko mu mun kai cancanta to a haku wannan mu mun kai cancanta da wannan wangon ma ile na ofar da na kuma in an su hada da zaman mu na ƙarshe ga mu na farko kuma ga mu na ƙarshe kuma wada da an yi ya ko kuma sannan ya shiga cikin bayanin juyawa a da yarradi ala masu alifiya da yin ga abin da za su faɗa ga sha'anin juya da kula mina ɗani na suka faƙala allah ya ce sai ya kulun da ya sai ya kulun su ba بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصباح كانوا عليها قل للمعاد المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالله سبحانه وتعالى سيقول سيقول سبحانه وتعالى جاهلي ذا سرق آية الجهال جاهلي سون za su rika cewa minan nasu daga cikin mutane a da wa mashirki na na yahudawa da mashirkai ma wallahu menene ya juya musulmi ayu shay'in sarafa nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al mu'minin wani abu na ya karkatar da annabi da shi da mu'minai daga alƙiblar da suke bi ba an kiblata yin daga alƙiblar su allati kano alaiha wannan da sun kasance bisa gare ta ai ala na wanda sun kasance suna fuskanta ta musalatu ni a bai su baitul maqdis wal ya nabi sin wato da ce sai ku adalatu ala istiqbal tana nuna nan gaba haka ai musu wannan tambaya wato fiye abin na da kawai da sai ku min da akhbar bil gaibi wato ba da labari na na gaibi da abin da ya tambaya ba kuma amma dai ya ce za da wasu kulka ce lillahi al-mashriq wal maghrib da inda rana yi tuwa da inda ta kawo da abin Allah ne ai al-jihad kullu a na gaba inda rana yi tuwa da na yamma inda ta kawo da kullu a dukkan suna Allah ne fa ya amuru bi tawaki yana umarni a huskanta ila ayi jihati sha a kowace wasu a la yi tara da alaihi ba mai gita mai saboda haka Allah ne ya ga dama ya ce su duba mai jama'a ne kuma shi ne ya ga dama ya ce kuma a canza a duba a tura ya hadi mai sha wa bidaya yana shirya da duk wanda ya so ya shirya shi ila siratun musulmi zuwa ta hanya madaidaiciya ai dinin shi ne addinin musulunci wa minhum anti? ko kuma kuna cikin da ya Allah ya so sai ya shirya da su ga abin da ya kaso dalla ala hada qawluhu ta'ala abin da ya nuna haka nan wato magana Allah madaukakin sarki wa kadhalika ja'alna kum haka nan kuma muka sanya ku wa kadhalika ja'alna hadaya kama hadaina ku ilai kama da muka shirya ku ga wannan wato ja'alna kum ya ummatu muhammad haka muka sanya ku ya al'umma muhammad wa sallam wa zama al'umma zafati ai ya wato zafati ya uluna adalai da ta kunu shuhada ala nasu don ku zama su ce daga mutane yau mal kiyama ranar kiyama an na rusu rawan ban daga kaso lalle manzannin su ta iya musu da samu wa ya kuna an rasulu alaikun shahida shi ko manzo ya zama shi da gare ku an na uban daga sun cewa ya aika muku a karaja al-bukari da sunyi sayi bukari ya fitar da ruwa a cikin littafi ne ana bin sayi da makudari radiyallahu anhu قال ابو سعيد يسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى الله ياتي يدعى نوح يوم القيامة رانا قيامة ذا أكراء النبي نوح فيقول لبيك وسعليك يا رب فيقول سي الله يتي هل بلغت ساقون نا ايتوك دشي كا ايسو اكا وانا مسابين نا ايتوك دشي نا منزنci فيقول نعم سي تي ina فيقول فيقال لأمتي سي أكتما لأمتي هل بلغكم ko abinda annabi nuhu ya aika muku da sako abinda Allah ya aiko shi da shi gare ku ya hada muku kai kulo na sai su ce ma a gana min da ba gaskiya na ba mu gaskiya wani mai wa'azi bai taba zo mana ba ba mu taba ganin mai wa'azi ba kawai kulo sai ya Allah ya ce mai ya sha bi zaka to nuhu ka ji mutanen ka sun ce karya ne sakon da ka isuwa sun ce ba ka isuwa ba to wa zai maka shaida mai ya sha wato wa zai maka shaida fa ya kula muhammadu wa ummatu sai ya ce muhammadu bai yi shaida da shi da al'ummatu fa sai a sai a dambaye su fa ya shadu na annabi kare ballaga sai su ba da shaida cewa annabi nuhu kare ballaga hakika ya yi da wa ya kuna rasulu alaikum shahida sai manzo ya zama shaida kai fa zalika qawluhu wannan shine maganar Allah jalla jalaluhu وكذلك جعلنا قومه ومسدا هكا دي متسنة أقوى ما متكيتا يتكون شهداء على الناس دون كما ما تشهد بمتعين ويكون الرسول عليكم شهيدا قوم من دون دم يشهد بريو kunga walwasar al'adar wato a tsakiya shi ake cewa al'adar wama ji anna wama ji anna alikimila ta baka ba mu sanya alikimila nan ta ka al'ana wanda kake bisa gare ta yanzu ba ai aljiha Allah kifin ta da ha nan da kake bisa gare ta awwalan shan farko wahiyar ka'aba ita ce ka'aba wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha da annabi yana sallah yana fuskantar ka'aba bala ma hajira lokacin da ya yi liha ka wani ra ta ba ta ta ta ta ta ta ta'allufan da ya kuma domin lallashin zukatan yahudawa fasalla ilaha sai abin da tattaka a saba aka ashar shahar ya yi sallah yana dibin baitul maqdisi wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai sun mahula na sannan an ka karkatar da shi an ka ce rabe da wannan alhamdulillah Allah ya ce ko ba don wani abu mun kai wannan ba illa ne na alama sai don mu sani ai a wato ilma buhulin sani na bayani don musamman ya tabi wa rasula wanda ke bin manzo bai sadiku ya garganta shi mai manyan kalibu ala ake da yi daga wayanda ke biyawa ta bayan hayyar yau ila kubar wanda ka dawowa ga kafirci wato shakkan ta dini don shakka ga dini wa wannan da kuma da tsawon annan nabi sallallahu alaihi wasallam shi a kairatin min amri yana cikin imuwa ga al'amari da yake وقد ارتد لذلك جماعة الجماعة ديوا كسوي ردا لوكشن دا أنا أتنزع الكيون نم أجويا نا أجويا نا متاني ديوا سنك ردا لنسونا غنين كما النبي أنا سكين ديموا العمل مجيني وإن مخففة من التجيلة التكيلة هاما مهبوط أي واتو كانت التولية إليها wato in kana tattawalliyar ilaha ko da yake wasanta zuwa na kabiratun al'amari na babba sha kasa ala nasu mai wahala kwarai ga mutane illa ana zalika hudalla sai dai wannan abin na illa ala na hadalla sai dai ga wanda allah ya shirya min wata gaske wa ma kana Allah wani yudiya imani ko Allah ba bai kasance yana walakan ta imani ko ai salata kun ila bai ta makaris sallata kun kai bai ta makaris imani ce to Allah bai walakan ta imani a barbar imani a salatu yana magana sallah sai yace imani da an ha a abin mu arsanin islami domin abin nan sallah ita ce mai girma ga hukumar musulunci ba da shahada ce bayan abin nan ba da shahada ce bayan abin nan kalmar shahada wato guda biyu ba da shahada ke ne bayan kalmar shahada guda biyu to babu wani abu mai girma wanda kuma girma ne ya kai abin mai girman sallah a musulunci gaba ɗaya bal yusibu ku alaihi wato Allah zai ba ku lada ba zai walakanta sallar ba wato ba zai walakanta sallar ba zai ba ku lada da sallar da kun kai kuna diban baitul maqdis Allah zai biya ku yusibu ku alaihi da anna sababan nuzulha domin dalilin saukar wannan ayat al'isabaru amma mata wato ba da labari ga wanda sun ka mutu kabla ta hau da kama a baro zai su makalisa a dawo ka'aba to sai wasu suna tambaya cewa ya labarin 'yan uwansa sun kafa su ana dubin baitul maqdis sai Allah ya ce ai Allah bai kasance mai biya imani sun yana bata yana walakanta imanin su ba inna Lahadin da ce, lalle Allah ga mutane wato wal mu'minina da mu'minai lara ubrani mai tsananin tausayi da rahama ya adam ida'ati a amalihim wajen lalata ayyukan war'a wato wajen rashin lalata ayyukan adami ida'ati a amalin wajen rashin lalata warra ba in an ce arraba wato inna allaha bin nasi la ra'ubun arraba wato arrama rahama wa qaddima al an gabatar da mai matuka wato mai isa matuka ai arrahu ya ce allah rahubu ne sai ya gabatar da rahubu ala a kan rahimu mara'atun da fatira ya Allah mana roƙonka ya rahoton rahim ka tosaya mana Allah da darajar sunayenka da sirrorinka maɗaukaka ka gyara mana halayenmu kuma da ɗabi'unmu ka ƙara mana imani da lahiya ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki ɗaya Allah ya rahoton rahim قد راسك تقلب وجهك قد راسك تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترجع فول وجهك كفر المسجد الحرام وعوص ما كنتم فولوا وجوهكم شكرا وإلا الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. كما أبنا قدي وجلس حكيم wani lokaci na an ka kai annabi yana son allah ya dawo da shi da nan kaji da bai da abin ka'aba wato yana so allah ya dawo da shi ya zan ka ba sai lokacin ibada ce kuma ga shi an aje shi zai yake saboda haka sai yana sai yana diba sama haka yana sai yana diba sama ko zai ga mala'ikar wahayi ya taho Allah ya ce to kade na ra hakika mun gani lita hakika wato hakika mun ga ta kan duba wajen ka kana ta jijjiya muskaka sai jihati sama'i ta wasu sama Allah ya ce mun ga kana ta jijiya huskarka wato ta wajen sama a matadalle an ila wahayi kana mai leƙon wahayi wa matashawukan lil lil'amun kana mai begen a baka umarni bin da kaba ba ka huskanci ka'aba wa kana yi wadda zalika kuma gaskiya ne annabi yana son yana gura a mai inda ka'aba لأنها قبلة إبراهيم وذي تكعب على قبلة إبراهيم هو قبلته قوله إليها كما على قبلة تيتاشي محمد صلى الله عليه وسلم كامع هجرة ولأنها أدعى إلى إسلام العربي كما دين كعبة ياهسا سمان لا رباوة مسلمتا wato in annabi na dinin ka'aba sun yi gana addinin nasu wannan ya fi taimakawa ga musulunta su yi wa larabawa Allah ya ce to mun ga kana son wannan ka yi hankuri a nuwalli yan naka wato za mu yanzu an da kai ainihin hau yan naka da mu karkato da kai kiblatan tarda wata alkibla wadda kai ya ta ayi ta hibba wadda kake so ka walle waje haka ka jiyo da bulkarka ai iska ka bai salati ka wakanta cikin sallah shadara almajid haram wajen masallaci harami wasu, abinda kake nema ya samu an juya ka zuwa wajen ka'aba din saboda haka ka juya wasu ka shadara abin nan almajid haram wajen abin nan masallacin harami ai alka'aba wa haitu ma kuntum ku musulmi ko wani wuri da dabul lil umma Allah yana magana da al'umma wato kawalli a fawallu wato duk inda kuke to ku huskanto da huskokin ku bisa salati cikin sallah shadara wajen masallacin abin nan ka'aba wa innal ladina utu kitaba lalle wa inna an kaba littahi na alayhi wa nasara alamu na suna sani annahu wato huskanta alkibla a tawalli ila ka'aba huskanta wajen alkibla suna sani annahu al-haqqiyya haka nan shi a gaskiya a tabbata tabbatacciya mai rubin daga Allah su duka waɗanda suka yi da waɗanda suka yi ba wai don su kai ba tsin gaskiya na amma lalle sun san fuskanta alƙirlan nan wato shi ne a gaskiya mai daga ba wajen gabas an limamin kutubin nan na ajanabi saboda abinda an rubuta cikin littafansu na bayani sifa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya tahawwala ilaiha cewa daga baya zai karkato ya jika ka'aba kuma Allah bi gafilin amma ta na Allah ba mara kwaniya ga abin da kuke aikata amma ta amaluna ta tayi ayyuhal mu'minun ya kuma mu'minin duk abin da kuke yi Allah ya sani min Sale amri na biyu umarni ne wa gura bil yayi wa man lahu bi gafilin amma ya amalu ai al yahudu abin da yahuda ke aikata min in kare amri kibla na musu al'amarin al kibla to Allah ba bai rabkana ya san abin da suke yi na rashin gaskiya kamar da ya san wanda suka yi na gaskiya kuma kada a dama annabi sannan allah ya yanke kwaɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam fi imani da hujja da imani yahudawa kama abin a asahun an an yarje annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da allah ya sa yahudawa sun kaɗi da tsammani wato annabi ya dawo ila ma ya sabo na yana ga abin da suke so wadda allah ya ɗebe musu tsammani su dawo allah ya ɗebe ma abin na na a tsammani ya ɗebe musu tsammani annabi ya dawo gare su haka su ma sun ɗebe tsammani a musulmi suka ɗebe tsammani yahudawa su zama tare da su faƙala sai allah ya ce su da hannu ala. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولا نتبعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الله يسير سبحانه وتعالى آه، ولئن أعطنا آتيت الذين أوتوا الكتاب lalle hakika ko da ka zo ma'amai kitabi wato lamu lamar kasar lalle wallahi ko da ka zo ma'alar kitabi abin na allazi na otu kitabu wanda an kaba littafi na alhudu wa nasara ko da ka zo musu da kulle ayatin alata da suka ko da ka kawo musu duk wata aya wadda ta nuna kai mai gaskiya kake shi amur da kibla ga al'amarin alkibla to gaskiya ma ya tabi'u ma tabi'un qiblataka ba za su bi al-qiblata ba ai la yattabi'una qiblataka duk dalilin da zaka kawo musu gaskiya ba su bi al-qiblata Allah na faɗa mai hakika na al'amari ba don ba su gane ba ina da dankin gaskiya kawai shi yasa ba za su bi al-qiblata ba wa ma abin da wa ma anta bi tabi'in qiblata kai ma ba ka bi al-qiblata kunga kenan su sun dai da tsammanin annabi ya dawo ga al'amarin su shi ya dai da tsammanin su dawo ga al'amari ne kamar da Allah ya ba da labari ya ce duk hujjar da ka kawo ma'ahalar kitabu ba za su bi ka ba ba za su bi abin da ka so shi na al'amarin al'amari ba kuma ma an ta da ta bi an kuma kai har abada ba ka da kun kunga ka wannan yankewa ne wato lirabi da salamin ga musulunta su wato ɗaya da tsammani na ga musulunta su waɗanda yawan fiye audugi ilaiha da kuma ɗaya da tsammani ɗaya da tsammani su shi ya dawo ga ra'ayin shi an haɗa mai ba su dawowa ga ra'ayi ne shi kuma sun sani ya sani ba su dawowa ga ra'ayi ne su kuma sun sani bai dawowa ga ra'ayi ne wa ma ba abin da ta bin kirla ta ba da ai yahudawa sha'anin su babba ne sashen su ma ba yi mai ra'ayin sashi wato sashen su ma ba zai bi ra'ayin sashi ba ai abin nan cikin su bangarori daban-daban su tsakanin yahudu wani nasara wa ma ba abin da ta bin kirla ta ba da ai sashen su ba zai bi alƙiblar sashi ba al-yahudu yahudawa ba su bin ta nasara a kirlatar nasara har abada wahiya matsalar shamsi wato inda rana ka tsulluwa wa kanu ya ta kabiluna ha sun kasance suna tarbonta wabil akasi da lokacin da ta kawaduwa suna bin ta baya kuma wa abin nan wata latar da yahudi alƙiblar yahudawa ko bai baitul makalisi shine baitul makalisi shiya alƙiblar yahudawa wa kiblatun nabi sallallahu alaihi wa wasallam alƙula annabin mu kuma alka'aba ita ce ka'aba to wala in ataita wala in ta hawa wallahi in kabbi son rayuwa su kunna kun ji alƙulolin su yahudu wa nasara duk son rai ne babu abin na asili to bayan Allah ya mai bayani ce to wallahi in kabbi son rai wala in ta hawa abu wallahi in ka bi son ransu tun da dai ka gane son rena suka yi allati yadda wuna ka ya ilaiha wanda suka kiranta zuwa gare shi fabiya abin da gobe ba da kutubul kisasi cikin sashen abin da littafan kitta. an ce an na jimlata isa alayhi salamu ka na baitin makalis alƙiblar isa wato da baitin makalis wa ba da rabin bayan an ɗauke isa zuwa sama zahara bulus wani abin da malamin su bude sai ya bayyana a wadatta bijilihim da ta ya yasa abubuwa na dafisa cikin addinin wato wanda ba kowa ta ganewa ba amma dai shi ya san dafisa ce wato ya kashe shiryawa to cikin wannan dafisa da ya kashe shiryawa shi a Bolo. minha daga ciki ya ce annahu laqitu isa ya ce ni na game da annabi isa annabi isa ga da asama ko bai iso ba saboda mutum in ba ya da addini ka batar da shi bai da wahala don labari aka ba shi bai aunawa balle ya gane saboda haka sai bulus ya ce ya game da annabi isa annabi isa na sama amma ya ce musu ya game da shi nan ƙasa to lokacin da ka gama da shi mu yake maka ya bulus wa yi sai bulus ya ce isa ce mini yi inda shamsa kawkaban uhibbu lalle rana tauraro ne ina so ne ya bulugu salama fi bi kulli yana yana kai sakona da sallama ta cikin kowane ilimi wato a kowane iri yana kawo min sako shi tauraron nan wanda nake so fi kulli yawmin abin da bai kiblatin wato a fi kulli yawmin cikin kowane iri kawo kabon ya bulugu salami fi kulli yawmin bi kiblatin ku ba mu abin da wata alhaji ya ce wai ya gamu da annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce abin na laƙita isa na gamu da annabi isa faƙala lisa ya ce mini inna shamsa kaukaban uhibbuhu ya bulugu salami fi kulle yawmin yana kawo sallama ta cikin kowane yini to ina umarninka wato abin nan murƙauni ka umarci mutane na liya tawajjabu ilaiha don su zuwa ga rana fi salati cikin sallar shi ke nan fa ba a dugalika sai sun kai wannan a kudi ba na ku wayan da aka wanke shi na alwawo ga wannan wato ya ce tauraro ne wanda ya kaso ita rana yana son ta don tana kai mai gaisuwa ko wani saboda haka ka umarci mutane na a su rika jibanta wato cikin sallarsa kowane yi wannan kunga wato abinda bulus ya yi ke sai ya mai suwa musu rana ita suka fuskanta da sallah kun ga son rai na bulus ya kawo ba wai gaskiya na ya zama da annabi isa ba na lokacin annabi isa na sama to wa ba da rabi wato abin nan wa kazalika da yahudu haka na su ma yahudawa وليس في التوراة أمر باستقبال السحرة البتة دوشن nan da suka wasanta su Yahudawa suna sallah wuri ne wata kankara ce to gaba ɗaya cikin littafin sa'a taurat babu inda an ka ba su wannan umarni ba ba su wannan umarni ba shi a taura wa inna ma abin na hum kadana kabu sai dai su sun ka kawo dutsen ala safarati bisa ga kankara sun ka ɗauko wani ɗan ƙaramin dutse sun ka aji wasa lu'ilai suna yin sallah wani walamma abin da rubi'a lokacin da sakon su yi yawa sai an ka ɗauke dutse kuma babu shi to sallau ila mawdi sai sun ka dawo suna sallah wurin nan da an ka aji dutse yanzu babu dutse sai sun ka rika sallah wurin nan wa huwa sakara shine kankara wa san samma Allahu qiblatan wa ma a hawa? hawa don haka Allah ya ambaci su da su yace duk son rasuna babu gaskiya cikin duk son rai to idan kai yadda kalbi wala in ittaba'aka ahwa'ahum wallahi in kalbi son rayuwarsu min ba'd ma ja'aka min ilmi bayan karatun nan na ilimi da ya zo maka alwahayi na wahayi bi tawalli ila ka'aba na wasanta zuwa ga ka'aba innaka idan lalle kai wannan lokaci in ittaba'aka fardan in ka bi su ka kaddarawa to lamina da lalle kana cikin asara kun gani wato idan mutum ya gane ilimi kuma ya san shi sani na gaskiya to in ya bar shi ya bi son rai da bid'a da son rai wasu mutane to shi mutum na azzalimi don haka Allah ya ce wala in nittaba ta awa wallahi in ka bi son ransu min ba da ma ja aka min ilimi bayan ilimin da ya zo ma ka aji ilimi ka yi aiki da son rauta in na ka yi zan yi wannan lokaci lamina zalimi na lalle kana cikin abin saboda haka ku yi aiki da abin da kun ka sani don ku samu ku gama lahiya tsakanin ku da ubangiji ku yi gwargwadon wanda kuka iya abin da duk kun ka sani ku yi gwargwadon iyawa ku yi aiki da wannan abin da kun ka dani rayuwar duniya ta mutum bai samun duwa da ya mutum bai samun abin da zai ya kasu sai biyu yana samun wani abu wanda ya kasu wani abu wanda ya kasu kuma bai samun rayuwa kan na to ku daure ku yi abin da Allah ya sa ku subhanahu wasu ala ko da wani abu zai kurce mu na a duniya to Allah zai ba ku madadi ne inda kun yi abin da Allah ya ce الله ka taimaka mana من ƙara mana الذين آتيناهم الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا هم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب وإن أن من كباس للتاي وإن أن مكبا للتاي أي أبن التوراة الإنجيل يعرفونه وتسنى سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلم المشتمل ilimi wanda ya kunshi abubuwa da yawa a lana'atin muhammadin da sifar muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata wuni kibla kuma suna da ilimin da sun san sha'anin juyawa kibla daga ka'aba zuwa baitul maqdisi daga baitul maqdisi zuwa ka'aba kuma wa zalamu sai suka yi lalunci ga adamu tibai sun ka tabi ne a sun san shi kamar ya arguna abina awon kamar wanda sun ka san ɗayansu yadda suka san ɗayansu haka sun ka san shi bina a tibi ku saboda an rubuta sigobi na cikin littafansu kala abdullahi bin salam abdullahi bin salam ya ce laƙad arabtu ni na ra'aitu hakika ni kam na gane shi lokacin da na gane shi ni tun da na gane shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na gane shi na wanda allah ya aiki kama a arifu ibni kamar wanda nika sanin ɗana kai wa ma'arifati alli muhammadin ashadu sanin da nika wa ya yi sanin da ni diyana aka ce mai dan me kace ya ya kana yace domin ban san abin da mata suke yi ba za ka ga mace kana tare da ita amma baka sani ba tare da wani take ta kawo maka dan wani yace don haka a sanin nuwa muhammad kamar wanda Allah ya rubuta cikin littafi na ya gane shi bisa ga yadda nika gane ɗana don ɗanka yana yiwa ka ga ɗanka na amma ba ɗanka na ba wa inna fariqa minhum lalle da yawa daga cikin abin na ahlul kitab da ya kata munar haka suna koye gaskiya wato na atu sallallahu alaihi wasallam suna koye gaskiya wani ya alamuna kuma sun san anna sifata muhammadin lalle sifan muhammad makatubatu in eh, ya fi taurati an rubuta da cikin a taura wal injili da injila wa anna kitmanar haqqi ma'asiyatu to mutum ya san gaskiya kuma ya ɓoye ta bayan ya san ta yake bayyana ta ma'asiyatu saƙona mutum ya san gaskiya kuma ya ɓoye ta to sakona wa hum ka ta muhu duk da haka kuma sun ka ɓoye gaskiya kuma sun san ta wato wani abu sai bai guje ko kuma sai son rai sun san ɓoye gaskiya saƙona kuma duk da haka sun ka ɓoye gaskiya ثم علق بشأن القبلة سنة يتعليق بشأن القبلة بالتوجيهات الآتية وتوجيهي ما تزوى فقال منا الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين آه، يأتي هذا الذي أنت عليه وأنا أبنك كيف تغيشي نا مسلمشي alhaqu shi a gaskiya ka'ina min rabbika wanda ya kasance daga Allah ubangijinka wala ta kunan na mina munkari na karka dan cikin masu shakka a shaki na biya masu shakka ga abin nan da kake bisa gare shi ai abin nan la ta kunan na min hazan nau'i karka dan cikin wanga nau'i na masu shakka al-munkari wa huwa ablagu min la tamtari wannan bayani ya haifa matuƙa da ga a ce karka yi jayayya an ka ce ko cikin masu jayayya karka zama kun ga ya haɗa matuƙa don an ce ko ciki ka kasala wani kulle wani kulle murja'a tsoro wa muwalliya fastabiqu khairat aina ma takunu يعاتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء wani kullum ko waɗanne jama'a ai wani kullum faridin mina umami ko wani daga cikin kashe-kashen al'umma ko waɗanne jama'a suna da wuce hatun a alƙibla wadda suke fuskanta wa huwa al-fariqu muwalliya su jama'a nan suke fuskanta wannan alƙibla ta su ai a muwalliha waje su ka ji wa huskokin su ga wannan alƙibla inar su kowannen su da kai ne bi salati su sallaci wa zikira'atin muwallaha ai ma'amurin da ta waje ilaiha ko waɗanne abin na al'umma Allah ya sanya masa alƙibla huwa muwallaha su ka jikinta wannan alƙibla wato suna fuskantar saboda haka fasar da sulka ya ku yi tsira ga ayyukan alƙaimu ai ba da ru'ila da'a ku yi gaggawa ga ayyukan da'a wa kabule ha da karba ayyukan da'a aina ma ta kunu duk inda ku ya ta duk mun Allah jami'a Allah zai zo da ku gaba dai ga alƙibla guda ko kuma zai zo da ku gaba dai a ranar kiyama ya jama'a ku yawmal kiyama zai tara ku gaba dai ranar kiyama wa yujazi ku bi a'malikum ya saka ma kowanne ku da ayyukan da kuka aikata inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne ga dukkan komai ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir ka kara mana imani da tsoronka ka kara mana imani da lahiya ka kare mu daga sharrin shaidan da sharrin zukatanmu ka kare mu daga sharrorin masu shehi sai kudura ce ka ya man ala kulli shay'in qadir wa man haifu faranta ومن عاد خرجت فول وجهك كفر المسجد الحرام وإنه لمحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون سواء الله سبحانه وتعالى يتي ومن عرف خرجت كما كون وليك هشاء آه، لسفر آه، دون تهي أدواء أبواء وأدركك صلاة صلاة فريدة كما صلى فريدة تسعميك بسك ورمان تهي أدواء fa waje haka shadara masjidil haram to ka jiwa huskarka wajen masallacin haram wato ka'aba wa innahu lil haqqi min rabbika lalle lalle wannan huskanta ka'aba shine gaskiya daga Allah ubangijinka wa man lahu bighafila amma ta'maluna Allah bai rabtana ga Allah bai kasance mara sani amma ta'maluna ga abin da kuke aikatawa ba amma ta'maluna bitta'i wa qur'a bil ya'i wato amma ya amalu وقد تقدم مثله إذن وأن وما الله بغافل عما تعملون يا جماعة إني يا جماعة وكرره يا ميمي تاشنا لبيان تساوي حكم السفر zai زي bayyana. da hukuncin tahiya a unguwa da hukuncin zama gida duk inda sallah ta kama mutum ka'aba ya kaji wanda aka hanya zai na wani gari da wanda azzauna gida cikin gari duk wanda sallah ta kama to ya bibi wajen ka'aba shi aka so ya ba wannan shi a illa da sassa aka ta a roman laha da gabina a mata amurka wa mai haifu farasha ومن عاد خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوصلوا وجوهكم شكره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت هيا مريا من رحمة ko ina ka hita wa walli waje wajhaka ka karkato da huskarka shadara masjidil haram wajen masallacin haram wa haitu ma kuntum kuma kowane wuri kuke wallu wujuhakum shadara ku karkato da huskokin ku wajen wannan masallacin haram kararrabu ya maimaita shi da ta'akidi don ta'akidi da karfafawa an hajji da waƙiya a wurin waƙa'i wannan matsala ita ce matsaloli da sun ka fara aikuwa allah shi zahara fiya a nasu wadda shahewa ta bayyana cikinta fi shar'ina ga shari'a mata musulunci ba awwalu ma na suka huwa da kibla abu na farko da ake bisa gare an ka canza shi shine alkibla wada atil hajatu ila ikrar saboda haka bukata tana tana da eh, bukata a saki maimaitawa la littafi saki da don a karfafa wani wata qariri don a ƙara tabbatarwa wa idalata shiwa don a gusar da rikici la Allah ya kuna linnafi al-yahudu wan nasara aw al-mushrikeena alaykum hujja don kada yahudawa da nasara da mushrikai su zama suna da hujja kan ayin mujadala suna da hujja ta yin jayayya da kowa fi taurata duk tawalli ila gairi ga wasanta wani wuri da ba a kibla ta ba ai da na fi majalilati kullahu a majalilati himla fa ai wato tantahi mujadalata hum lakum wato don mujadala suka koru gare min kawo da kaula yahudi na magana da yahudawa ke fada suna cewa to gashi ya ce mu ba mutanen ƙwarar ba ni yasa ya ba alƙibla sai ya dawo ga alƙibla ku ya ji haɗu na. yana musu addinin mu ya ce addinin mu ba na kwarai na ba wa ya tabi alƙiblata na kuma yana bin alƙibla kun ga wannan abin da wannan hujja ta suka gani sun samu wadda za su faɗa da musulunci da musulmai sannan suka ce wa kawai mushriki na da maganar mushrikai su sun ce yadda imin lata ibrahima shi muhammadu ya ce yana da awar addinin ibrahima ya kaji amma wanda kalibu ƙiblata guda shi ya saba ma alƙibla sai ya koma bai baitul makadisa ya ba alƙibla sai ka'aba kun ga wato daka zuwa wato daka abin nan daka gahi abin nan eh, daka zuwa wato wuri sauro da sauro dai kai zai tsayawo da sauro dai daga zuwa wuri ko sauro ba rari ba a yi aka ce daga zuwa wuri rari ya ga ba ba ba ba ba Allah ya gafarta mana ya kara mana imani kun ga wajen ahalin kitabi da ya ɗibi alkirra su ka abin nan baitul maqdis bai ji daɗin su ba nan abin da mashirikai wato larabawa da yabba a su kuma bai ji su ba saboda haka allah ya ce illan lalina zalamu sai dai waɗanda suka yi zalunci minahun bil ina da jikin gaskiya wai nawa ya kulu na su suna cewa mata hawala haba ba abin da ya sa ya karkato ga alƙibla ka'aba ya baro baitul maqdis illa wa ila dini abaidi wato abin da ya sayi wannan illa mailan karkata ne kawai ya yi iladi na aba yi ga addinin baban ne shi dai kawai wani ta asubanci na ya shige shi wai addinin babanni ne kuma ya dawo ya rabi kun ga wato wani gehe dai babu daɗi to haka nan sha na addinin ya ka faruwa abin da kawai za ka yi ka daure ka yi abin da allah ya ce ka yi in ka yi abin da ya ce ka yi to shi ke nan ka ƙari da wannan matsalar sauran matsaloli ka mai shi zai maka magani wani isa sana'u fi illallabi na zalamu wato mutafilin wani ma'ana la ya kuni la'adin alaikun kalamun babu wani guda da zai muku magana don kun dawo a alkiblar ka'aba illa kalamu ha'ula sai magana waɗanga mutane wato allazi na zalamu waɗanda sun kai zalunci saboda haka falata kashe kakku ji su. ai la taqahu jidalan ka ku ji tsoron jidalan fi at-tawalli ilai ga wasanta al-tawla tunda dai kun gane ita a gaskiya to kada ku ji tsoron jidalan kowa ku rike abawa wa shauni ku ji tsoro na ni kadai ku yi tabbatar surutun mutane da jayayyar ku aje kowa ku kama Allah wa shauni ku ji tsoro na ni kadai dan zakala amani gaban umarnina wale watin mana amati alaikun kuma don in cika abin nan abin nan ni'ima ta gare ku adafa ala wato li'allah ya kuna don kada ya kasance wato abin nan magana kowa gare ku sai magana waɗanda mutane wale watin mana amati alaikun, don in cika ni'ima ta gare ku bil hidayati da shirya ila ma'alimi dinikum zuwa ga ilmomin addini قال علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب يتي تمام kammala واتو كمل النعمة al على الإسلام ya يموت إذا Musulunci, في شيء kammala النعمة duk wanda ya mutu ga musulunci to ni'ima ta cika gare shi Allah ka kashe mu mana musulmi Allah ka kashe mu mana musulmi wa bil cikin hadisi yace tamamun ni'ima dukhulul janna wato shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka shigar da mu wala Allah wala allakum tahtaduna kuma domin ku shiru ila haƙi zuwa ga saboda haka kullun duk abin da ka Allah ya ce ku yi to ku daure ta duniya haka na tafi kun ga ƴan tata ana bacin kun ga mazinata ana bacin kun ga barayi ana bacin kun ga abin nan masu mulki na duniya ana bacin kun ga talakawa ana bacin kun ga ana bacin masu kudi kuma an baci mara, to kun ga duniya kowa kowa bai tsere ba kowa bai tsere ba to in kun ka gane abin da Allah ya ce ku rike shi ku ya tabbatar kowa ko ni aka cewa ko yi amma ku ba tun da dai duk abin da kai ba ka tsere ba dattijo yake da dana yake ya ga dana ya taso ya ware girma ya ce to taho mu yi kuliya da kai domin in koya maka sha'anin rayuwar duniya sai ya sai da yaro da jaki ne sai ya hau jaki yaron gana ƙasa yana kura suna ta saman mutane ya ce ka saurari abin da za su cewa sai ya suna ɓaci ka amma da wanda tsohon ba tsohon na ka hai jaki ka bar yaro ƙasa ya ce kajiya kajiya abin da suka cewa ya ce eh. suka kara gaba sai ya sauka sai ya ce ma yaro hau ya hau suna ta sama jama'a sai sun ka kama zagi ne ka wani yaro ba yaron kwarai na haka kawai ta haija ki ka bazar shi kasa ya ce kaji abin da suka waɗi ya ce eh suka kara gaba ya ce hau mu haija ki mudu ba. sun ka haye suna ta san mutane su suka kama zagin ka amma da wanga da cijo da waɗanga yara ba su da imani ya ba su karu kwaye haye zaki guda ku Ya yace ka ji abin da suka wani suka ce eh yace to mace tai gaba an tai gaba sai yace don ba ka ga zaki mu shi gaba suna ta san mutane su suka kama zagin su amma dai ka waɗanga mutane wawaye na da ku da zaki sai ku lura sai ya kasa ya shi ka gani ka ga wata duniya take babu abin da za ka yi kai daidai da mutane ya na gani ya ce to kama Allah shi ɗaya na kasu shi ko babu yadda za ka yi kai daidai da mutane babu yadda za ka yi kai daidai da duwa da kai hanyar nan da ka bi ita za a hujja da ita a ka hanyar nan da ka bi ko mikan ita za a hujja da ita a ka don haka ka aji kowa ka kama Allah duk abin da mutum ka yi yi komi ya ka faɗi ya faɗi ya rage da ne Allah ne ya sani in don shiga ka ya sani kuma zai biya ka Allah ya ce mutum kama arsan na fi ku kama arsan na fi kun rasulan min kun ya tulo alaikum عليكم آتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله يأتي ما أرسلنا كما ديت مقائكو ما في كما وسوى مزدرية متعلكم آه، بقسم نعمتي عليكم ai itimama wato na cika muku ni'imata ka itimami ha kama wadda na cika ta gare ku bi irisali na rasulun ne na aiko manzo cikin kuma manzon nan ninkun cikin ku yake kabila ku. tun yana yaro kun san shi kun san hali ne kun san wanda ya tashi kun san ɗabi'u ne yaro na mai kallin kwarai har ku kuka samai Aminu saboda aminci suna ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun san shi mashirin arabu ya jama'a larabawa au mashirin nasi ko kuma abin nan jama'an mutane gaba ne walam ya kuma malakan manzon nan bai zama mala'ika manzon nan ba mala'ika ba ne ne allah duru turumino don kada ku yi gudu saboda mutum bai iya sauraren karatu ga mala'ika da adam yi ulfatin bai na kundin babu haduwa da haɗin kai tsakanin kuwa bai na mala'ika da mala'ika shi manzon ya talo alaikun ayatina yana karanta ayoyi na gare ku alkur'ani na alkur'ani wa yi yana tsarkake ku daga shirka an yi tsakira ku mina sharri yana tsarkake ku daga sharri kowane iri wa yi allimu ku mulkita ba kuma yana karanta da ku littafin alkur'ani wani hikima da kuma sunna wadda a cikin alkur'ani wato sunna bayanin annabi ma zai nuna a hakamin na bayanin na bayanin hukunce-hukuncen ƙur'ani wato wanda sunna ta kai wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kuma yana sanar da ku abinda da ba ku san shi ba min akbar da umamil madiya na labaran al'umma wanda sun ka wuce wa qisas da qissoshin annabawa wa akbar da hawadith da labaran abubuwa masu faruwa a musaka bila wa'anda za su zo nan gaba saboda haka ku rike da kyau fasu ne a kurkuku فاذكرون أذكركم واذكروني ولا تكفرون saboda haka fasuru ne zikiri na bil ibadati da ibada wadannan ne zikiri na ga ibada ku bauta mai haka wato muhimmin bauta bi taufiki da muwafaka wata dini da daidaitawa ta lakum gari kuma abin nan wa bi rahmati iyakum saboda tausayi na gari wa magfirati lakum da gafara ta gari. wa fa al fa ku aikata ayyuka alheri fa ana ujazikum bi ni zan saka muku da shi tunda dai kun ga da sha'anin mutane yake ba a daidai da su to ku bauta min da kyau wa abin da fa ana ujaji kun bi ni dan saka muku da ayyuka alheri wa'anda kuke yi wa bi al hadith cikin hadith al ya ce ana nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ana Allah ta'ala kala Allah ya ce man zakarani fi nafsi wanda yayi zikiri na cikin rai zakartu fi nafsi ni ma zai yi zikiri ne cikin rai wannan hadisi ya nuna Allah na da nafsu illa dai nafsu, lahi ba kamar nafsu uh, abin da kati ba ne ya ce abin da wanda ya yi zikiri na cikin rai ne zai yi zikiri na cikin rai wa man zakara ne fi mala'i, wanda ya yi zikiri na cikin jama'a Zakar ni ma za a ambace fi mala'in cikin jama'a khairun min mala'i wanda sun kaɗara jama'a wannan ya nuna ya halitta akwai zikirorin da ya halitta a yi su bayyane kuma ba a masu a yi su goye bayyane aka son a yi su akwai kuma wa'anda aka yi wato goye kamar na cikin sallah a wuraren da an ce a yi su goye da sauran wurare wa ma'ana almala abinda aka ni da almala da ya ce wanda ya yi zikirina abinda aka ni da almala'u a shirafin nasu wanda ya zikiri na cikin jama'a manya kun san zikirin allah a tunatar da manyan mutane ba kowa ka iya abu ha za ka ga wani da yawan ibada amma da ya shigo cikin manya tsoro ya kaji ya yi shiru kama ba shi na ba saboda haka shi ya sa yake wanda ya zikiri na cikin jama'a bai ji tsoron su ba a shirafin nasu wa uka ma'aurata na, yurja'u ila ra'ayin wa'anda aka dawo ga ra'ayin su an manya ko ni aka yi, sai a dawo ga ra'ayin sai abin da sun ka faɗa to wanda duk yayi zikiri na cikin su to ni ko zan yi zikiri ne cikin jama'a ta wa'anda sun ka nashi girma saboda haka fasuru ni ku yi zikiri na ni ko a kurkur in yi zikirin a abin na malami ya ce abin na ni in Allah na zikiri na wallahi na sani in Allah na magana ta cikin mala'iku ya ce wallahi na sani ana cikin karatu ya ce wallahi ni duk Allah ya magana ta na sani sai aka yi shiru alga wata malam to kaka ka kai ka san iya magana ka ya ce in eh, ina zikiri ne ya ce wasu a soko muddin ne zikiri ne ce wallahi na tsaye na tsaye na zikiri na bai karya saboda haka kun ga ana samun wannan daraja da yawaita zikirin Allah subhanahu wata'ala amma dai a yi zikirin wanda Allah ya ce wasu abinna wasu ruhu kama hada ku yi zikiri ne kamar wanda ya shirya wa in kun tumin qablihi hila min ad ko da kuke canda kuna cikin batattu kuna yi wa da kun ga dama to yanzu ku yi wanda ya ce ku kawai shine in za ku zikiri ku yi wanda ya ce ku Allah ya taimake mu ya ƙara mana imani da tsoro wasu rudi ku gode min ni'amati da ku gode nan ga ni'imata da ɗa'a wato Allah ya ni'imta ku ya jama'a ya ba ku lahiya ya ba ku abinci ya ba ku abin sha kun samu natsuwa da kwanciyar hankali ko ku yawaita ibadar Allah ku bacewa rana a akwai da rana ta yi ta kai tsakiya wani ku ya samu inuwa ya ruwa yana ta zuwa maka yi ruwa ba a ce kar ku zuba ruwa ba amma kashe hana muku ibada ku ballabewa ku bari ibada ku ce wallahi ta ya abu ku yi ibada ta yi saboda ya ni'imta ku ya taimake ku to ku gode wala ta kafaru ne kafu wa sabin shiri bil ma'asiya da sabo wa shukuru lillahi wato godiya ga Allah tana da darajoji daban-daban tabda'u wato a godiya ga Allah tana farawa da ne yake rabi fadali na farko ka yarda da Allah ya yi maka falala don ka gani yanzu wanda ya baka ba kana ganin ya kamata ya baka naira goma ya baka naira ɗaya ka ga baka ce ya gode. don baka yarda da ni'ima ba to wanda duk ka ga zai gode ma Allah bai yarda na farko dai bai yarda da Allah bai yarda da abin da Allah ya bashi ba shi yasa bai godiya wane ya kasuwa so kasuwa tana can ga masu jari kaga shi bai yadda taimako ne na Allah ne ba wanda da za ka je gidansu ka ce ina wa ne ina baba ne ana ce masu na gona cikin rana shi ga shi zaune cikin inuwa amma bai gode ba zama ɗaya cikin inuwa nan godiya na ni'ima ta kai zaune ɗaya cikin inuwa nan don shi wannan wa naka da ya ji yi duka cikin gona nan da yake aiki sai shi inda inuwa ya huta to kai ga ka zauna cikin ta amma saboda rashin imani da gode ma Allah wani ya kasuwa wai kasuwa na ga masu jari ai mu tsaya su shayin inuwa muka yi Allah na yaka ka shagufa da Allah na yake don shi abai bashi abin da yaka gani shi ya kamata shi ba to ku yi ma Allah godiya ku yarda da abin da ya ba ku yarda ku ita ka sa ku gode mai din kunyarka yadda ku ita ka sa ku ce kun gode in ba ka yadda ba ba ka godewa in ba ka yadda ba za ka gode ko dan uwa gare ka ya ka wani abu in baka go in ba ka yadda da abin da ya baka ba sai ka ga an koma ce a yi gungu ka alƙadan ga yan wa ne na zamani Allah zai sauka kaga ne yana ya bashi kuɗi manamakon ya gode kaga ya ce shi na ɓaci ne don bai yadda da abin da ya bashi to haka nan duk wanda ka ji yana yi ma Allah habaici to bai yarda da abin da Allah ya bashi ba to ku bai mai habaici in ya ba ku ku gode in ya ba ku ku gode ita abin nan godiya tana farawa wato bil da yin hurfi bi fadali da falala Allah wal haya'i da kuma jin kunya amma ake fi da kafawa watan ta yi godiya Allah tana karewa bi rudi da shukuri sai ya zama mutum ya kaskata komi aikin ibadar Allah ɗaya ya ta yana gode ma Allah tunda eh, bautar Allah shine godiya ta yana ta gode ma Allah yana ta ibada fi kulli harakati badani duk kaga ya motsa wani wuri na wajen aikin Allah wa zata misali duk ka ji ya bude baki ne magana addini zai wa kadar jinani duk zuciya ta yi tunani tunanin addini za ta yi wa abin nan wannan shine abin nan farkon abin nan godiya da kuma abin nan karshen ta shi kuma kafirci wa ni'ima huwa gaya ne iyaka matuƙa allati yi ilaiha a takfiri wanda takaitawa ta kai gare ta fi azzikiri zikiri wa shukuri da godiya wanda ya kafirce ma Allah ba zai yi zikira Allah ba zai yi godiya ga Allah wa zikirullahi abdu shi ko Allah zikiri ne ga bawa a ce Allah ya ambaci bawa faskuruni azkurkum to zikirin da Allah kai muku rasa ubu ila darajatil ulya sai ya dauka bawa ga daraja madaukakiya ko ka so ka walakanta shi sai ka baka iya ko ka so ka walakanta shi sai kaga baka iya Allah ya dauka shi ga darajar da ta karata ka duniyar nan duniya wa ukura haka ne an ce lahira wannan shine zikirin Allah ka bawa wa ba da anin ta ya ku bayan ta yaki magana ya kare shi sha ne kibla ga da na alkibla wa ma ya sha Allah ku bai hada abin da ke da alaka da ita min at-tawjihat al ma na tawjihai masu kima wa tahdirat wa da da tsoratawa bayananna shari'a ya ta kallon yanzu ya shiga yana magana shi ma ya hafazu shi ma yuhafazu bihi hadhihi ga abin da za a kare wannan akida da shiya na sha'anin jihadi wa hada ne millatin nashi a wannan addinin mai faruwa wake ya ne hada mutunci wa zalika la yumkin illa bil jihad fi sabilillah wannan bayyawa sai da jihadi fi sabilillah jihadin da karami da babba wa huwa nasiya akwai jihadi na rai wato na ilimi shi abgaba mutum ya fara ya zuciya dai ya san cewa aikin da ya kai aiki Allah na kuma ya shiga Allah wa jama'i akwai na jama'a wanda za a haɗu a na jihadi shi kuma فأشار أولا إلى النفسي إشارة مرفو جوا بجهاد الغيب وقال يا أيها الذين آمنوا سيموا سيئنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالسبيل والسلام الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيمان يستعينكم نمت مكوك الله على حفظ أمر القبلة قصري وعلى أمر القبلة وما يتعلق بهذا أبن ليك العلاقة بإتا وأتون صلى ku nemi taimako ga Allah da sabri ala da'a ku daure ku yi hankuri ga da'a wato ku daure ku yi hankuri ku yi ayyukan da'ar Allah subhanahu wata'ala wannan ne abin da zai ke ku ku yi hankuri ku yi da'ar Allah wani bala'i sannan ku yi hankuri da bala'in da ya jarabe ku da shi ku bar zannawa ba ku nan ba ku can ba ku da alƙibla guda ku bayyan haka nan ku yi alƙibla guda amma da saboda da hankuri wa ame ma'afiya kuma ku yi hankuri ku ba saku ne wa sala sannan kuma ku nemi taimako da yin sallah kuma abin nan hatta bi zikiri ya kefe sallah da ambato litakarrure ha don tana maimaituwa wa azizami ha da girmanta wa hiya ummul ibada ta ita sallah ita ce uwa ibadodi wa mumini ne ita ce abin nan mi'raji ganawar mu'minai da Allah duk lokacin da ka so ka gana da Allah buta dai kaka jawo Yabna adamu man misluka matashi ita tatatahharu wa wa wa tadkhulu ala rabbika yace dan adamu wa aka makka duk sadda ka ga dama buta dai kaka jawa kai alwala ka shiga ga Allah ubangijin ka ka dora magana shi bi gaida tarjumanin babu tahirta daga kai sai shi saboda haka duk da mu wa yi maka yawa ya kokari dai ka kai ga buta duk damuwa ta ne, ka ya kokari dai ka kai ga buta sai ka yi alwala sai ka kabarta sallah ka shiga manajatin rabbil alami na ganawa da Allah ubangiji tare inna allaha sabi na lalle Allah yana tare da masu hankali bil auni da taimako ne wa wannan jihadin zuciya kenan ka yaƙi zuciyarka da da ilimi da kuma sauran ayyukan da ba su dace ka yi ƙoƙari ka yaƙi zuciyarka to idan ka yaje da ka kuma yi hankuri ka tsaya ka yi abin da allah ya sa abin da kaka ganin bai baka ba ka yi hankuri ka kyale to ka yi jihadi na farko ke wannan kowane mutum shi ka yi ne shi kadai ba da kowa ba kowane mutum shi ka yi wannan shi kadai ba da kowa ba sannan bayan an ƙara wannan to sai jihadi na jama'a wala ta kuma

kuma amwatun kaface su matakuna kamar mutuwa wa'anda an ka kashe ba wajen aikin Allah babbar hum ahya a su suna da rai a rawawon zukatansu su da tuyu da tana cikin balikotan tsuntsaye a tattara janna tana iyo da su cikin aljanna har su sha a cikin da rayuwar nan ta soli hadisin da zalika saboda hadisin da ya zo da wannan walakin la ta na sai dai ba ku sani ba ai la ta alamuna ba ku sa abin da wata rana annabi yana zaune sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana cikin gida sabai ne na zaune garka suna jira sai wani yaro ya biyo da sa'i sabon tashi mai ƙari don ƙarin ya bai gita haɓu yana wata irin tahiya ta yara zai na fitan da kai sai suka ce kai to wanga yaro mai ƙari inda haka gada ya tafiya ga tashi dukkan yi da lafiya inda ya haito fi sabilin lahina da ya yi mata sai a nan da fito sai ya biya ya ce in ya fita wajen bida don ya nemo abinci wanda zai ciyar da kai nai ba kuwa fi sabilin ya fita da ya yi fi sabilin in ya haita zai ya nemo abin da zai ciyar da biya yi ba kuwa fi sabilin in ya haita zai ya nemo ma uwaye ne shekani kabira ne tsohi wanda sun tafi a kwarai ko huwa fi sabi amma in ya hikari ya don riya don ya tara dukiya ko huwa fi sabi da shaida kun ga annabi ya tabbatar da duk wanda ya fita wajen aiki ya fito kasuwa in dai kasuwancin kwarai zai yi ba wanga da aka haɗa kai a yi tsada ba in dai kasuwancin kwarai zai yi to fa huwa fi sabi duk wanda ya fita in dai bisa ga tsakani da Allah ya ka kasuwanci baya hada kai a yi tsada a yi cuta ya hau hanya zuwa kano don ya sau kaya ko ya sai da kaya ya yi haɗarin mota ya mutu huwa fi tsami da ko tambaya sai ba a yi wajen misali cikin kamar to ba nan ɗaya ba duk aikin allah da mutum ya sai ko nan kan ta zuwa gona sai mota ta buge ka da ɗan mashin ɗinka kan mutu wa an ta shahidu ka yi shahada in dai ga aikin allah na mutum ya mutu annabi ya tabbatar fa huwa fi sabilillah saboda haka duk ayyukan da kuke yi ku tsarkake niyoyinku kuma ku tsarkake manuroyinku kuma ku yi abin da kuka yi saboda Allah ba don kowa ba ayyukan fi sabilillah duk abin da Allah shi yake ayi abin nan to fi sabilillah sabilillah in inda shi yake ayi kuma an ka yi wanda ya ce a yi to sabidu na ba wai sai zuwa makaranta ko zuwa masallaci ko ba da sallah ko abin da ya kama dai duk wani aikin da in dai Allah na ya ce ai wannan aikin kuma kun ka yi wannan aiki to fa an tafi sabilillah ku kuna cikin aikin Allah wa ku sabilu Allah muna roƙon ka bi asma'ika al-husna wa tibadika al-ulama alimna minha wa ma lam na'lam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan mu Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana ikhlasi Allah ka kama cikin waɗanda kake yantawa da da yau Allah ka kare mu Allah ka kare iyali da zuriya sauran jama'a musulmi masu hita aikin Allah Allah ka kare su daga sharar hanyoyi ka kare su daga sharrorin da abin da hanyoyi wanda suka fita daga gidajensu lahiya kai musu arzikin dawowa lahiya ka ba da nasara ka ba da halaliya ya rabbal alamin kuma ka zaunar da garin nan da ƙauyuka ne lahiya allah ka zaunar da mu lahiya a cikin wannan jiha ta da haɗa kan muka haɗa kan mahukuntan mu ya rabbal alamin nan za mu kwana insha Allah